gaskiya in aka sami irin wannan wawayen sa alaji ali kuma jahilai gaskiya ba zan yadda eh, a ci gaba da ni cikin wannan tafiyar ba gaskiya saboda ana so a samu tafiya masu ilimi ne ko ɗaliban ilimi masu nutsuwa masu hankali to sai ka ga tafiya ta yi ƙarko tafiya ana so a samu masu nutsuwa masu dattako masu hankali sai kaga tafiya ta yi karko amma alhaji ali ko mutum ba shi da alaƙa da karatu ya san kai mahaukaci ne kai kaɗai fa kake dariya in kana surutunka kai kaɗai kake dariya sai kaga ga ya yi ƙyaƙyaƙya ya haka ya haka haba alhaji ali kuma ba haukan kaɗai ba ga ka kuma jahili wallahi inda ahli sunna wallahi idan da ahli sunna suna duban yanda ake karantawa sun damu da yin gyara na iya jan baki wallahi haji ali ko baki bai iya ja ba wallahi ku tuna lokacin da ya min raddi a isha fm in ka bibi wannan raddin da ya min ya ce in ne kira ka a ɗauka kuma kaga alama hauka kenan ya danna ni na yi bayani yana zaune in na gama bayani ya ƙara biyowa in ka duba za ka ga gurin da shi ya maimaita ni na biya masa ya fi kyau gurin jan bakin saboda a wannan lokacin kamar ni nake biya masa karatun yake maimaitawa wallahi za ka ga ya fi karanta wajen lami inda kuma shi ya karanta da kansa za ka ga jan baƙin ma yana gagararsa suna jan juna za ka ga yana ta'atara ta wani wani ne wai a tiktok wani shewun ɗariƙa ya zo shi ma zai karanto inda alhaji ali ya karanto ibn taimiyya cikin majmu'ul fatawa yana cewa ta'atari ta'atari kasiran min ahlil muhabbati ta'atari kasiran min ahlil muhabbati da ya zo wajen sai ce ta'atara shikenan muka sa masa suna ta'atara kuma shehu ne wai ta'atara ta'atari ne fa sai ce ta'atara daga nan muka sa masa suna ta'atara to wallahi inda a ce inda a ce muna lura da jan baki alhaji alu wallahi ko dan primary ma sai dai dan rabin aji eh, sai dai dan rabin aji bakin ma bai iya ja ba amma ka ga karfa-karfa 'yan eh, ɗariƙa haka wai shehu ne har zawe yake da ita shehun jahilai to lokacin da ya zo yi min raddi alhaji ali gashi ka danna mutum ka ce kuma in yayi kira ka a ɗauka shine sharaɗinka ta ƙasa kai wannan alama hauka ne wallahi alama hauka ne wallahi in ba mahaukaci ba ba mai zuwa yi wa mutum raddi sannan kuma ya ce in wanda ake wa raddin ya kira ka a ɗauka kuma ya ta ambatan sunansa ya danna bidiyonsa wannan alama hauka ne ni ban taba jin inda aka sa wannan ka'idar ba in dai ba ma haukaci ba kai ban taba jin wanda ya sa ta ba to abin kuma da zai baka dama har ka iya ma mame shi kai ka zo ka ce a'a to akwai wani bayanin sa da na ji ku tsaya in dan danna muku ku ji ai mun rufe wannan mas'alar ai mun rufe wannan mas'alar Eh, alhaji ali ga ka mahaukaci ga ka jahili ai mun rufe wannan mas'ala alhaji ali tantina muka gama da ita wallahi mun gama da wannan mas'ala alhaji ali eh, ta junaidu ba junaidu ai jahili ne kuma mun sa masa numbar jahilci muka buɗe numbar waya ai junaidu ba ai ina ai mun gama da junaidu junaidu ai mun gama da shi Allah mun gama da junaidu to amma na ga alhaji ali yana haushi to kai illar kai alhaji ali illan matsoraci ne kai kai illan matsoraci ne kai ga ka da hauka da ihu kuma ga ka da tsoro wallahi zuwanka isha fm na farko ko tozarta kanka ma kai wallahi gidan wujja ba wujja ka ta kwace ka ya zo fa in ya zo kola ya bugu kola ya masa tambaya ya ƙi bawa kola amsa sannan shi ya tambayi kola kola ya tafi ba da amsa ya tsayar da kola ya hana kola ba da amsa wannan in ba mahaukaci ba wa zai wannan wai har yanzu kai alji ali ka san mahaukaci ba ne kai har yanzu jira kake wani ma ya ce ma mahaukaci kai baka gane kai mahaukaci ba ne <laughs> kaza ba kaza tsayin ɗanɗan lashe ba ne wallahi shi ya sa wallahi nan ka ga muna barin ka kana surutu don ba mu ɗauke ka mai hankali ba wallahi tsaya ku ji abin da yake cewa tsaya ku ji abin da yake cewa Allah in baka san shi ba kana kallon sa kaga mahaukaci Eh, wala kana kallon alayya alayya wallahi ka san mahaukaci ne shi yasa nace dariƙa gidan mahaukata sunna dai gaskiya ba mu da buƙatar irin wannan mahaukatan wala ba mu da buƙatar su tsaya ku ji abin da yake cewa da imam junaidu ya sauka a ghana ya rikitar da wahabiyawan duk duniya <laughs> ni ban san yadda za mu yi da wahabiyawa ba wallahi <laughs> abin da baka sani ba kam kai hakuri mana masani magana wanda ya yi kai bar shi tunda wannan ba gurinka ba ne ba sai ka hakura ba ilimin boka mafa kowa yana da maratib na boko mafa in aka ce wannan mas ne ya iya to ya kure a mazana ka bar shi a lissafi ya fi ka wannan kawai ingilis ne aka ce ya fi iya turanci to ka bar shi wannan matsayinsa ne kai da mas ne to ka rabu da shi wannan ingilis wannan ba fannin ka bane Wannan aka ce likita ne to kai injiniyarin to saurara in za duk injiriyan naka in dai zai shiga operation to sai dai ka saya a kofa kuma haka ba ne Haji yana magana yana dariya wala ma hukaci ya shiga zai yi kisa shi ma doctor din kai kuma injiniya ne in kana aikin ka na injiniya to sai dai ya saya ya kalle ka wallahi da imam junaidu ya sauka a ghana ya rikitar da wahabiyawan duk duniya <laughs> ni ban san yadda za mu yi da wahabiyawa ba kaji gaskiya ne abin da ka faɗi ta nan ya rikitar da wahabiyan duniya ba ma wahabiya ba din mai ilimi din mai ilimi ko da ɗan ɗariƙa ne wallahi junaidi ya rikitar da shi din mai ilimi <laughs> eh, din mai ilimi ma junaidi ya rikitar da shi don ya bayyana jahilcinsa a aikace a aikace bayyana jahilcinsa kuma alhaji ali ga jahilci ga hauka baka ji karatun na ne bane na buɗe layin waya ai da ka yi kira na baka magani alhaji ali allah da kai kira na yi ma allura alhaji ali wallahi irin alluran nan da nema a isha fm ka ce ni zan sauka ni zan sauka ni zan sauka malam muhammad sharaɗin da muka yi da kai na fa gaya ma tun kafin na zo nan fa ya ce eh ka yi kira na ka ce in alkanawi ya yi kira kada a ɗauka to amma ai ka ambaci sunansa malam muhammad fa ba fa muka yi da kai ba ni zan sauka sai an jima sai ya gudu <laughs> eh ali kenan ala hauka <laughs> eh, ga jahilci ga hauka to gaskiya ya rikita mu gaskiya ya rikita mu saboda duk mutumin da ya soki Allah mu muna rikita gaskiya duk mutumin da ya yi jahilci mu muna rikita alhaji ali gaskiya ya rikita mu ya rikita mu saboda ya ci mutuncin Allah sa'an nan kuma ya yi jahilci wallahi ya rikita mu musamman ma in ka ci mutuncin Allah muna rikita ya kuma ci mutuncin annabin Allah shine annabin Musa abu uku ya yi shi yasa dole mu rikita alhaji ali ya ci mutuncin allah ɗaya kenan sannan ya jahilci bi kenan sannan ya ci mutuncin annabi musa ya yi masa karya. haka junaidi kaga alhaji ali dole mu rikita ayi na farko ya ce wai ana ganin allah ana ganin allah ya ce ido da ido haka ya ce kaga wanda zai faɗi wannan in kana da imani ai dole ka rikita ha sannan sai ya ƙara cewa wai dalili shine ai annabi musa inda ba a ganin allah da bai tambayi allah ba haka ya ce inda ba a ganin allah da bai tambayi allah ba wai ai annabi musa ma ya san ana ganin allah eh annabi musa ya san ana ganin allah shi yasa ya tambayi allah amma duk shimfiɗar da ya fara ta jahilcin alhaji ali shi ne kun san cewa malamai sun ce ganin allah ja'izi ne kai ka ci aya zai janyo kai ka da ci hadisi zai janyo sai ya ce akalan ya ce akalan a hankali wai hankali <laughs> eh, eh, ya ce a hankali ya ce akalan a hankali eh, kai ka zaci aya zai janyo ana ganin Allah kai ka zaci hadisi zai janyo ana ganin Allah sai ce akalan to kaga daman ai alaji ali dole irin kuma haukata ya samu irin su su bi shi a matsayin kwastoma eh, amma duk mai hankali ya san junaidu hauka ya kuma jahilci ya wallahi yasa kuma abin da maluma suke cewa dangane da wannan kalmar cewa ja'izun akalan din ba suna nufin ana gani ba ne Eh, ba haka suke nufi ba eh, alhaji ali da ka yi kira wala da nema allura ba haka suke nufi ba jahilci shi ma junaidin ya yi alhaji ali shi yasa irin ku jahilai su ne suke yadda da maganarsa eh, shi yasa wannan kalma na ja'izun akalan din ba ana nufin ana yi ba ne ba ana nufin ana gani ba ne na yi bayanin ta ai alhaji ali hauka da jahilci ko wannan karatu bai kai zuwa gare ka wato tsaya in kara ma idan malama suka ce abu ja'izun akalan ba suna nufin bane cewa ai an yi kuma yana yuyuwa ba haka suke nufi ba eh ja'izun akalan shine zai yuyu kuma zai iya yiwuwa ba zai yuyu ba abu ne wanda ba a sani ba ba a san me zai haifar ba eh. Eh, ba a san me zai haifar ba kamar tinkiya ne da ciki alhaji ali in ka gane kamar tinkiya ne da ciki ba a san me za ta haifa ba wannan shine ma'anar ja'izun akalan amma ba cewa ai namiji za ta haifa ai namiji ma ake haifa wannan hauka ne kuma shine ma'anar ja'izun akalan din nan alhaji ali na san ba ku san wannan karatun ba illa ku kenan ga ku jahilai kuma sai kun sa baki abin da ake nufi da ja'izun akalan din kamar tinkiya ce da ciki ba a san me za ta haifa ba ɗan zai iya zuwa da rai zai iya zuwa ba rai zai iya zuwa namiji zai iya zuwa mace ba a san ko me ba ne shine ja'izun akalan din nan in baka a misalce dan na san ku yan dariƙa misali ka fi karɓa to in baka a misalce shi yasa suke cewa ja'izun aqalan ko kuma almumkinul aqali ko kuma alja'izul aqali shine ma yutasawwaru fil aqali wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra ko wannan ma sai na fassara ma alhaji ali ma yutasawwaru fil aqali wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra ko sai na fassara ma alhaji ali to tsayan fassara ma abin da ake suranta faruwarsa wani lokaci a hankalce da kuma rashin faruwarsa wani lokaci a hankalce zai iya faruwa ba zai iya faruwa ba shine ja'izun akalan zai iya faruwa zai iya yuyuwa sa'anan kuma ba lalle ba ne ya yuyu. tinkiya ne da ciki shine ja'izun akalan din shine ai alaji ali kuna bamu mu wahala wallahi ga ku jahilai ga kuma haukata Shi ne ma'anar ja'izun akalan ɗin. shi ya sa ma ga annabi Musa ma bai yiwu ba ai saboda yumkinu wa qad la yumkinu eh zai iya yiwuwa kuma ba lalle bane ya yiwu shi ya sa ma bai yiwu ba a haƙƙin annabi Musa ai Allah ce lantara ni ai wannan ne ma'anar faja'izun aqalan ba wani karatu bane mai wahala ko na a zo a gani kawai dai yanzu kuka fara karanta irin wa'annan abubuwa shi yasa jahilcin ku ke bayyana a sanin ma'anar abin amma ja'izun akalin wala ba wani abu bane ba wani abu bane sabo karatu ne na yan firamare shi ya zaci ai junai da sabon karatu ya zo ya kawo wa al'umma wai kun san ganin Allah ja'izun akalan ne a wajen malamai ja'izi ne akalan ya zaci sabon karatu wallahi ya kawo saboda a wajensa sabo ne wai kaji kuma alhaji alwai ya rikita mu a gaskiya dole ya rikita mu eh, dole ya rikita mu saboda ya zauna ya yi katon jahilci wala dole ya rikita mu a irin su junaidu ai dole su rikita mu saboda in aka bawa musulunci su shekaru kaɗan nan gaba za su rusa addinin ai dole su rikita mu alhaji ali eh, dole su rikita mu shi yasa abin da alhaji ali ya ce kenan wai ya rikita duniya yan ɗariƙa to shi yasa wannan karatun ai mun biya alhaji ali eh, mun biya alhaji ali ina jin bai kai zuwa gare ka ba shine na zo na danna ka shi yasa babu wanda zai ga Allah kuma ba wanda zai ga Allah mun yi tahari da muhallin niza' mun yi tahrir mahallin niza akwai ganin Allah a bacci akwai ganin Allah a lahira akwai ganin Allah a nan a duniya ya ƙazatan gurin ahalus sunna khilafan li shi'a wa ghairihim a lahira ba a ganin Allah amma a wajen ahalus sunna ana ganin Allah lillazina ahsanul husna wa ziyada ziyarar nan shine ru'yatul rabbi kamar yadda malama ahli sunna suka faɗi eh, lilladhina ahsanul husna wa ziyada az-ziyadatu shine ru'yatul rabbi ganin Allah sa'an nan kuma ganin Allah fil manam nan ma mas'ala ce wanda aka yi ittifaƙi a kanta a wajen ahli sunna a wajen ahli sunna akwai malaman da suka hakaito ijima'i na ahli sunna kan wannan shi ma wannan ba matsala ba ne to ganin Allah a nan a duniya ya ƙazatan ne ahli sunna suka yi ittifaki magabata baya yiwuwa suka yi ijima'i ku kuma jahilai da shehunan kuɓatattu kuka ce a'a yana yoyuwa kuka rusa wannan ijima'in shine abin da Junaidi shi ma ya hakaito zantukan malaman ku ne da suka kauce hanya ba zantukan ahli sunna ba zantukan malaman ku su ya ɗauka ya fito da su wanda suka karya ijima'i na magabata ahli sunnan farko suka ƙirƙiro wani abu haka ijima'i ne ko shehu ibrahim ya kawo ijima'in na cewa ba zai yiwu a ga Allah ba a nan a duniya wali ya ga Allah ba zai yiwu ba amma sai ya bankara ijima'in cikin littafin kashiful albas an faida talhatin abil abbas ko kashiful ilbas da ya zo tsaya ka ji abin da ya karanto ko ya rubuta shehu zan karanto ma da ka amma ba zan gaya ma feji ba ya ce wa Risalatul fin risalatul ƙushariyyati ma suhu. فصل فإن قيل هل تجوز رؤية الله بالأبصار اليوم في الدنيا على جهة الكرامة يتي فالجواب عنه أن الأقوى لا يجوز لحصول الإجماع عليه فالجواب أن الأقوى فيه la ya juzu li husulul ijma'i alaihi haka shehu ibrahim ya kawo cikin kashifin ilbasi ya kuma ce walaƙad sami'tu bin faurak يحكي عن أبي الحسن الأشعري أنه قال في ذلك قولين في كتاب الرؤيا الكبير انتهى سيبيجي نقبع qultu shehu ibrahim yace nace ni shehu ibrahim wa qad sahha yace hakika ya inganta inji shehu ibrahim annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama ra'ahu lailatal isra'i wa ma jaza an yakuna mu'jizatan nabiyyi يجوز أن يكون كرامة لولي ولا فرق بينهما إلا التحدي على الصحيح المقبول أن شيني نس مغانا شيخ إبراهيم shehu ibrahim ya ce kultu na ce wa saha sahha hakika ya inganta in jini shehu ibrahim annan nabi ya cewa annabsa sallama ra'ahu ya ga Allah lailatal isra'i a daren da aka yi isra'i kaga ya tabbatar wa manzan Allah a maimakon duk yadda yake kururu ta shi masoyin manzan Allah ne to kai wa manzan Allah kishiya a matsayinsa ya tsaya manzan Allah kawai wahadahu la sharika lahu fi manzilatihi ya tsaya sai ya masa kishiya kuma yace wa ma jaza an yakuna mu'jizatan nabiyyi kuma ya juza an yakuna karamatan Na haka shehu ibrahim yace tunda manzan Allah ya ga Allah da idansa anan a duniya to zai yi ma walihi ya ga Allah a nan a duniya da wannan idan nasa kaga yau manzan Allah kishiya ya tabbatar da na manzan Allah dan ya zamanto masa wasila zuwa gayar tabbatarwa da waliyai suna ganin Allah haka shehu Ibrahim yayi Alhaji Ali zan gaya ma feji ba amma wannan shine nassun maganar shehu Ibrahim ko harafi ɗaya ban rage ba qultu wa qad sahha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'ahu lailatul isra'i Wama jaza an yakuna mu'jizatan nabiyyi yajuzu an yakuna karamatan liwaliyin wala farqa bainahuma illa tahaddi ala sahihi al-maqbuli wannan shine nassin maganar shehu ibrahim ba zan gaya ma feji ba dan mun daina ba ku karatu to kaka a can ya ce li husulul ijma'i alaihi a feji na baya da na karantu yace fal jawabu anu yace annal aqwa fihi la yajuzu yace li husul al ijma'i alaihi magana kenan ta farko yace ba zai yiwu walihi ya ga Allah ba saboda wani karama yace ba zai yiwu ba saboda an sami ijma'i akai kaga ba a keta ijma'i ba a keta ijma'i amma da ya hakaito ijma'in sai kuma ya kawo wata magana sai kuma ya kawo wata magana sannan ya faɗi sa ya ce ana ganin Allah ƙuru-ƙuru shi ya sa shehu ibrahim ya yi littafi cikin yoyuwar ganin Allah ƙuru-ƙuru eh, akwai littafin shehu ibrahim na san baka san shi ba Siratul anami fi jawazi ru'yatul bari fil yaqzati wal manami littafin shehu ibrahim ne Siratul anami fi jawazi ru'yatil bari fil yaqazati wal manami yayi littafi yana tabbatarwa da cewa ana ganin Allah a bacci ana ganin Allah ƙuruƙuru ya ƙazatan ɗin nan dai da ake cewa da kuke cewa ana ganin manzan Allah ya ƙazatan to shi ma Allah ana ganin sa ya ƙazatan lama naman shi ma haka shehu Ibrahim ya saboda haka wannan batanku ne Junaidi ya kawo cikin al'umma wanda ya biyo bayan ijima'in magabata hatta al'imam albarbahari a cikin sharhu sunna ya ce man za'ama annahu yara rabbahu fi dari duniya fahuwa kafirun billa ya ce dukkanin wanda ya raya yana ganin Allah a nan gidan duniya in ji al'imam albarbahari cikin sharhu sunna ce wannan kafiri ne duk wanda ya raya yana ganin Allah a nan gidan duniya ya ce kafiri ne haka shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'ul fatawa tunda kai na ji kace ka san majmu'ul fatawa ce wa man qala minan nasi innal awliya'a aw ghayrahum yara rabbahu yace fa huwa mubtadi'un dallun mukhalifun lil kitabi was sunnati wa ijma'i salafil ummati yace la siyama annahum idza da'aw annahum afdalu min Musa yace fa inna haula'i yustatabuna wa illa fa in tabu wa illa qutilu haka ibnu taymiya ya faɗi cikin majmu'ul fatawa yace wa man qala minan nas duk wanda ya faɗi daga cikin mutane yace innal awliya alalle waliyai aw ghayrahum ko sun waliyai akan samu wanda ya rabbahu fi duniya cewa shi yana ganin ubangiji a nan a duniya ibnu taymiya yace fa huwa mubtadi'un yace wannan dan bid'a ne dallun yace batacce ne wannan yace mukhalifun lil kitabi wa sunnati ya saba wa alqur'ani da hadisi ya saba inji ibn taymiya wa ijma'i salafil ummati ya saba wa ijima'i na magabatan al'umma as Salafus salih ya saba musu da farko kaga ya saba wa alqur'ani Allah ce lan tarani wa annabi Musa sannan ya saba wa sunna manzan Allah salama ya faɗi cikin hadisin ruwayar muslim cewa ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta ya muta haka Allah ya faɗi Ya ce ku sani babu wani daga cikinku da zai ga ubangijinsa har sai ya mutu haka manzan Allah ya faɗi shi yasa Ibn taimiyya ce to duk wanda yace yana ganin Allah a nan a duniya ya ce ɗan bida'a ne ya ce ɓatacce ne ya ce ya saɓa wa alkur'ani Allah ce lantarani kenan ya saɓa wa hadisi manzo Allah ya ce ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut ya saba wannan hadisin wa ijma'i salafil ummati ya saba wa ijma'in magabatan al'umma shehu ibrahim ya ya kawo shi ma yace li husulil ijma'i alaihi saboda samun ijima'i kan ba zai yiwu a ga Allah ba a nan a duniya saboda wata karama sai ibn taimiyya ya ce kuma lasiya ma musamman ma waɗanda suka ce suna ganin Allah ɗin ya ce in suka ce ai sun fi annabi Musa izadda'au izadda'au izadda'au annahum afdalu min Musa izadda'au idan suka yi ma da'awa cewa ai sun fi annabi Musa tunda shi Allah ya ce masa lan tarani su kuma gashi sun ga Allah kaga sun fi shi kenan yace musamman ma in suka yi wannan da'awar yace fa inna haula'i yustatabun lalle wayannan za a nemi su tuba yace fa in tabu idan sun tuba fa ni'ima wa illa qutilu in ba su tuba ba sai a kashe su a kai da kace kafa annabi daga cikin ulul azumi ma annabin ai ka ai ka kafirta kai da ka karyata Allah ka karyata manzon Allah ka karyata ijma'i ai ka kafirta kace kuma kafi annabi ka kafirta ai wannan shine maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi yasa a gurguje Alhaji Ali eh, ga ka mahaukaci E, ga ka mahaukaci ga ka jahili ai mun biya muku wannan karatun ai mun biya junaidu wannan karatun alhaji ali ga ka mahaukaci ga ka jahili ai mun biya masa wannan karatun kuma na buɗe layin waya kalmar ja'izun akalan din ne ma junaidu ya jahilce ta ma farko kenan jahilcin da ya na kalmar shi yasa ya ce ana ganin allah ma shi yasa ya ce ana ganin Allah shi yasa ya ce annabi Musa ma ya san ana ganin Allah jahiltar kalmar ja'izun akalan ne shi ya kai shi zuwa ga haka haka kuma maluman ku su ma batansu da suka yi na saba wa ijima'in magabata shi yasa suke cewa walihi yana ganin Allah wani wali ne yake ganin Allah duk walikantakar ka kai annabi Musa ne ka kai annabi musa ne duk zaman kai waliyi ne ai baka kai annabi musa ba to ta nan ne za a samu aƙidar waliye sun fi annabawa kamar yadda kuke kawa wani baiti maƙamun eh, nubuwati fi barzakhin fuwaiƙar rasuli wa dunal wali eh, maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali wai matsayi na annabta a barzakh fuwaiqar rasuli sama yake da na manzo wa dunal wali kuma bai kai na walihi ba shi yasa aka samu wani ɗan gana wani shehun gana ya ce shehunsu ranar alkiyama yana gurin da annabawa ma ba su kai ba ya ce annabawa ma ba su kai wajen ba shi ne aka samu wani ɗan gane ya masa raddi ya kai ce eh, ya ce ya eh, hannama ne shi ya sai ce dole ban gane ba ka kulle min kai tabbas annabawa ba sa hannama eh, aka samu wani zindiki kenan a gana. wallahi abin da ya ce kenan na ce shehu tijjani yana matsayin da waliyai ma wali wannan annabawa ma ba su isa su je wajen ba sai wannan ɗan ganin ya yaka ya ce kai ya ce jahannama ne ya ce dole ya ce jahannama ne ya ce da kullum kai amma na gano ya ce annabawa sa jahannama haka suke to maqamun Nubuwa tafi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali shi yasa fa a ɗariƙa shehu tijjani ya ce ladan annaba ne da kuku saboda duk wani matsayin annaba kun ba kanku haka ya faɗi kamar yadda yake cikin addurratul kharida yu'ti Allahu li ashabina thawabal anbiya'i faqila lahu ko faqultu lahu thawabul martabati aw thawabul a'mal Ta faƙala thawabul a'amali wal martabati yace duk ɗan tijjaniya Allah zai ba shi ladan annabawa sai aka tambayi shehu tijjani ladan rank matsayi na annabawa za a ba wa 'yan tijjaniyan ko haddara lada na aiki sai ce ai bi za a hada musu su shafafu ne da mai bi za a haɗa. za a ba su ladan aikin annaba duk jihadin da annabi nuhu ya yi fa falabisa fihim alfa sanatin illa hamsina aman to dan tijjaniya yanzu ya zo ya take shi annabi yunus faltaƙama wulhutu kifi ya haɗiye shi da Allah ce fanada fi zulumati cikin duhun kifi na cikinsa cikin duhun dare a cikin duhun ruwa duk wannan abin da ya yi ɗan ɗariƙa ya take shi shi yana da lada na rank ɗinsa shi ya sa shehu tijjani ya ce allah ya ba shi matsayin annabawa arba'in cikin aljanna ya ce a atsanillahu maƙama arba'ina na biyar shi Allah ya bani matsayin annabawa arba'in ne shehu tijjani shi yasa shehu tijjani ya faɗi abin da ba annabin da ya taɓa faɗi ba annabin da ya taɓa faɗi ba kuma waliyin da ya taɓa faɗi ya ce laisa li ahadin minar rijali ayyidu khila kafata ashabihin jannata bi gairi hisabin wala iqabin ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي يتي الدنيا دتكن ولي ككب باب وندا يسي يشغل دكن مبيان سككب cikin aljanna babu hisabi babu ukuba ko da sun yi duk abin da suka yi na zunubi ko da sun kai ti yadda suka kai wa wa Allah ka haɗa duk saɓo. shan giya caca kaza kaza kaza duk ka hada walau amilu min dhunubi ma amilu duk abin da suka aikata da zulubi wa balagu min al-ma'asi ma balagu duk yadda suka kai da saban Allah ba wanda ya sai shigar da su aljanna kakab yace illa ana wahadi sai ni kadai wannan ba wani annabi da ya taba faɗin wannan sai shi tijjani ba wani annabi da ya taba faɗin wannan sai tijjani Sa'annan ba wani walihi da ya taɓa faɗi sai shi tijjani to kaga shi yasa haka sun raina annaba shi yasa shehu ibrahim da ya zo kan ganin allah ɗin ya ce kultu na ce ni ibrahim wa ƙadu saha ya ce haƙiƙa ya inganta annan nabiyya lalle annabi ra'ahu ya ga allah lailatul isra'i daren isra'i zai wa manzo allah kishiya wa ma jaza an yakuna mu'jizatan nabiyyi Ya an يجوز أن يكون كرامة لولين ولا فرق بينهما إلا التحدي على الصحيح المقبول هكا شو إبراهيم ya tabbatar wali, yana ganin Allah. shi yasa ya kawo cikin kashiful ilbasi ɗin wani wai mutumi wanda aka san shi da nagarta yana cewa aitu kaza wa kaza li ashiya'a tanfiru min hal uqul yana cewa ya ga kaza abubuwan da hankali ba zai ɗauka ba ya ce ya ga kaza ya ga kaza yana faɗi sai wata rana ya ce ra'aitul bari jalla wa'ala ya ce ai na ga Allah wai shehu ibrahim sai ya wai sai aka gaya wa ibnu abi zaid alƙirawan aka gaya masa ai mutumin nan ga sai ya ce na'am saha, an yarahu fil manami eh zai iya ganin Allah a bacci aka ce wai fa ga zalika rajul sai wannan magana sai ta riske wa wannan mutum cewa eh a cikin bacci ka ga Allah da ya ji sai shehu ibrahim ya ce wai sai wannan mutumin ya ce ma ra'aituhu illa fil yaqzati ma ra'aituhu illa fil yaqazati yace ni ban ga Allah ba sai kurukuru ya kazata lama naman din nan ya kore wa manam yace shi kurukuru ya ga Allah to su suke da wannan aƙidar kuma suna istishhadi da zance na malama da suka jahilci ma'anar zancen kamar yadda junaidu ya istishhadi da wannan zancen ja'izun aqalan yace ai ana ganin Allah ma ya ce annabi musa ma ya san ana ganin allah kaga ya jahilci zancen bai fahimce shi ba kwata-kwata shine shi kuma wannan jahilin mahaukaci alhaji ali matsoraci kuma wai ya zo yake cewa wai junaidu wai ya firgita wai wahabiyan duniya dole a ya firgita mu mana tunda mun ga ya yi jahilci dole ya firgita mu mana tunda mun ga ya yi wa annabi musa karya ya ce wai ya san ana ganin allah dole a ya firgita mu dole ya firgita mu masu tunda ya kawo abin da ya keta ijima'i eh, alhaji ali dole ya firgita mu amma ku jahilai da ba ku sani ba ba za ku firgita ba gaskiya eh, ku wanda aka sa ku a tarbiyya kuka zama mahaukata ku kaɗai kuna dariya shi gaskiya ba zai firgita ku ba saboda ku kanku yana ɗauka in zuwa ma ya ce shi Allah ne kanku zai ɗauka eh, Alaji ali ko ba za ku firgita ba ga ka mahaukaci ga ka jahili ga ka matsoraci ka zo isha fm ka yi shiri a kan mutum ka yi masa raddi ka danna bidiyonsa ya biya ma karatu ka ce wa in ya kira ka a ɗauka wallahi in ka bibi karatun nasa ko gurin ta da baki da karanto bakin duk inda ya danna ni na fara karantowa ya fi laushi a bakinsa amma inda ban karanta ya ji ba to za ka ga yana da wato inda inda wallahi in ka bi karatun za ka gane malamin sa ne a lokacin amma ya zo ya nemi rashin kunya ni nake biya masa karatun a wannan lokaci kuma ya ce wai in na kira ka a ɗauka saboda tsoro kamar dai yadda dai shi ke gaya babasu eh, kamar yadda babasu take cewa me yasa wai idan inda alkanawi ya zo ya zo ka ji ana a sauke shi a sauke shi a sauke shi dodo kenan eh, haka babu su ta faɗi live ce me yasa kawai ɓangaren mu ne mu yan ɗarika in dai alkanawi zai zo za ka ji ana a sauke shi a sauke kuma ta ƙasa ma gaya masa suke in dai alkanawi ya kira kakka ɗauka saboda ni ne nake shiga <laughs> na rikitar da wawa na ba wa wawa magani na ba wa majinyaci allurarsa eh, ni ne nake shiga eh, shi ya sa, ai mu mun kafa tarihi a gidan babakku shi ya sa gurin da muka ci muka rage ni shi ya sa duk wanda ya ji bugu a isha fm ya ji bugu ya ji matsa sai ya tafi ƙarƙashin gadon babarsu to mu kuma in dai ka je ƙarƙashin gadon babanku mun haƙura mun bakka je ka kai ta iwonka a ciki naka ba ma jinka eh, ba ma jinka ba mu san ma kana yi ba in kana so mu san kana yi <laughs> zo gidan wujja isha fm wujja ka ta kwace ka kaga yadda za a karki wala mu ba sai mun yi kiran waya ba wala ba sai mun yi kira ba ka san hatta munir adam koza da ya ce kada a je isha fm wai feji ne na yan izala shi malam muhammad mai isha fm ai ya kiran koza ya ce kace feji ne na yan izala wallahi kace feji ne na yan izala sai ce wai ai ya ga alkanawi a wajen wai admin ne alkanawi wai in dai malam muhammad mai isha fm yana so su zo su yan dariƙa su yi karatu to ya kori alkanawi wallahi haka ya ce a cire ni daga cikin adami wallahi haka yace yace sannan su zo shi yasa wato ni da suka gani a wajen ni ne firgicinsu ni ne damuwarsu ba don haka ba tatuni sun je suna batar da al'umma a wajen amma tun da sun san alkanawi yana wajen wallahi haka ya ce muhammad mai isha fm ka je ka tambayi malam muhammad din ka koza munir adam koza ya ce in dai malam muhammad mai isha fm yana so su zo isha fm to ya cire alkanawi daga cikin admin saboda sun ga alkanawi a wajen ni kadai na hana su zuwa kuma yau sharban ma da ne kira ma in kuna da hankali yau sharban da ne kira ba ma na kira ma ku je ku yi karatunku Allah ko yanzu muka mutu ɗalibai sun koyi abubuwa a wajenmu yadda za su ringa shaƙe muku makogoro za su hana ku sakat haka duba wannan mahaukacin da nake magana a kansa alaji alin nan kolan farko ne ya rikita shi kolan farko idris ilasi idris ya rikita shi ya tambaye shi ya kasa ba shi amsa shi kuma kaza wa kaza ya yi masa tambaya ya tafi ba da amsa kuma ya hana shi ya ba da amsar ali kaza wa kaza ga ka mahaukaci ga ka jahili wai an firgita mu <laughs> yaya ba za a firgita mu tun da mun ga an keta ijima'i yasa Allah ya sa mu dace tsayin dan sa ba waya shi yasa wannan karatun nan da junai da ya jahilci ya tsantsa kuma ina jin kai ma jahilin ne shi yasa baka fahimci shirman da yayi ba amma dai haka na dan kara zuwa in dan biya ma dai a yanzu dai ka karu na tabbata kaza wa kaza ka kari yanzu ya sauka a Ghana yana magana wallahi yana dariya Allah ya san mahaukaci ya rikitar da duk duniya ni ban san yadda zamu yi da wahabiyawa ba wallahi ta <laughs> abin da baka sani ba kam kai hakuri mana Ba sani magana wanda yayi kai bar shi tunda wannan ba gurin ka bane ba sai ka hakura ba ilimin boka mafa kowa yana da maratib na boko mafa in aka ce wannan mas ne ya iya to ya kure a manzan ka bar shi a lissafi ya fi ka wannan kawai ingilis ne aka ce ya fi iya turanci to ka bar shi wannan masayinsa ne kai da mas ne to ka rabu da shi wannan ingilis wannan bafan ne ka bane wannan aka ce likita ne to kai injiniyarin to saurara in za to injiniyan naka in dai zai shiga operation to sai dai ka saya a kofa <laughs> kuma haka bane <laughs> ya shiga zai yi kisa shi ma doktor din kai kuma injiniya ne in kana aikin ka na injiniya to sai dai ya saya ya kalle ka Allah ya sa mu dace wallahi abin da yasa suka daina zuwa kenan wallahi abin da yasa suka daina zuwa kenan ni da suke gani a wajen to ga wani nan yayi kira shi yasa to kaza wa kaza Allah ya kai kira ka karɓi taka allurar eh, amma allurar doki zan ma dan kai na ga haukan naka <laughs> eh na ga haukan naka kai me mai girgiza kujera ne haukan naka mai dariya ce kai in ka bugo alluran mahaukata dan ma assalamu alaikum ta doki da ake musu assalamu alaikum Na assalamu da rahmatullahi na'am barka dai dan uwa da wa muke magana Ibrahim dan ku ne a wani a kan rayi to malam Ibrahim muna jinka amma kana kana kuna ganin adalcin da kake yi wa yan riga littafin su ma kana musu adalci ba kana kwatan su da ci dari je zo yanzu da je ba ka shehu a ni ma da shehu dan suna so su su rikita eh don suna so su rikita masa dariga kai kuma kana dawo da su kan littafin da tijjani na nan da je ba ka shehu amma gaskiya ba zan karba ba akwai wani yaya na dan dari eh shi akwai wani yaya na dan dari ka kamar shirka a ba zan karba muna ba da shi na'am ina jin ka yace da tijjaniya. yace da tijjaniya nan da je ba je na da kashe dan dari a Najeriya don su kama sun fita littafi suna faɗa ra'ayin su wani dariƙa daban gaskiya ne yace abin da kake faɗa kana kwatan littafin kana bayyana abin da Tijjani ya rubuta mm. kai da ce tijjani na nan da je baka dariƙa to kaza wa kaza kuma ai ya ɗauki wai usulubin kama inda kake yi a shil media wai shi ma haka yake yi kaza wa kaza Okay, inda nake shi ma haka yake yi to amma ba sai ya je gurin da muke nan ba eh, sai ya je isha fm ya yi ko ba zai iya zuwa nan ba ne a'a wai usulubin da ka ɗauka kake magana da kola shi ma haka yake yi irin na harkar nauyi ba za ka wuce ba ba ka tsaya ka tsaya wai irin naka shi ma ya ɗauka to amma ni ai ba hayaniya ni nake ba eh ai ni ba hayaniya ni nake ba A'a kai littafi ne a gaban ka ai baka kusance kusance yau baka gaira kusance ba in likita ne ka yi likitanci wani kurani ne da kusance kusance ka fito da hujja kai yayi ma raddi akan littafi ba kusance kusance in likita ne yayi likitanci in in geography ne yayi geographanci in waye waye kaga kamata ya raddi wato kaga wannan abin da ya wallahi hauka ne kamata yayi ya goyi bayan Junaidun da wujoji, amma yanzu abin da yake yi kaga yana wawaitar da hankalin wawayen ɗariƙa dama mafi yawancinsu wawaye ne kaga yanzu babu wujjar da ya kawo ba aya ba hadisi kuma bai iya ya kafa hujjar ba to an kanawi eh ka ko yan dari kan kurai wanda ba su yaƙi dan su suna zaune a zaure eh to amma kaga ba su wa ce mai in sun ji kana karatu abin da suka dau irin su kaza wa kaza mahaukata ai jahilai to ai ba su alkanawi ka hakura ban gaji eh. ai ba su da wanda za su fito masa wayan nan ne suke huce musu zuciya ai na gane na gane suka zama ka zana ba su da wanda za su tsaya su fito sai su in ah. to su kuma ba su san dariƙa ba ma wato ruwan kashe gobara kenan koda da mara kyau akan kashe gobara su kaza wa kaza ruwan kashe gobara sai su samu ah, eh da su habul fatayi sai su samu nutsuwa su fito suna hayaniya suna holo ah, sai ka sun samu dan ne ai Jafar ya faɗa ai Sheikh Jafar ya faɗa ai ya kake so su yi alkanawi na na gane gaskiya kana so su mutu ne na gane yanzu gaskiya na gane na gane kabar su huce mana ah, gaskiya ne na gane ga irin su kaza wa kaza su sai su Junaidu su waye za su fito su su hutar musu da zuciya ah, na gane na gane gaskiya ne ko da zage-zage za su yi dai sai ka gane hayaniya hmm, na gane eh. wallahi na gane to ya salamu ga wani yana kira afuwan to assalamu alaikum assalamu alaikum to dan uwa kana da matsalar network ga wani yana kira shi ma Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mala. Na. dan uwa da muke magana. Kana magana da Abdul Aziz Muhammad daga Cote d'Ivoire. To barka da zuwa Malam Abdul Aziz muna jinka. Malam alƙalamin na kira ya dan saboda dai in samu gaida da ke da kokarin da kuke. Allah ya samu dace. Amin. Na gode. Eh, wannan zancen da kuke na wannan eh, mahaukaci eh, kamar yadda wannan ya suka ya ce haka ne mm. shi da sun zaɓe wani mahaukaci wanda shi kamar irabin gani dai ga gida in kana da bukatar wani mahaukaci kamar mahaukatan karan nan mm. to shi ne sai a sa su gaba su yi ta kowa <laughs> su hana ma mutane fahimta da abin da ake gai dalilin haka ne an ka zaɓe shi shi wannan yana ce yana wannan abubuwan din na haka ku ci gaba da aiki dai kawai masu fahimta suna fahimta mm, eh, Allah ya saka da shi ne kawai zance muku masha Allah Allah ya saka maka lahiri amin amin gaskiya ne kuma abin faɗe faɗi wato kamar gida ne in ana so haka a wannan ko a hana shiga ko a wannan sai a ajiye mahaukacin kare to irin su kazawa kaza kenan yake nufi su ma a ɗariƙa haka aka ajiye su suke haushi <laughs> eh. gaskiya duk mai hankali ya dubi kazawa kaza walla ya san mahaukaci ne duk mai hankali mai nutsuwa to amma kaga ai shehu ne a can assalamu alaikum na barka dai da wa muke magana ɗan uwa Abdulbasi ne daga Kaduna. Wa salam Abdulbasi ne daga Kaduna. To Abdulbasi muna jin ka. Wato mala alkawan kalami abin da ke tsorata ni shine. Na'am. Kaman muna cikin wani yanayi ne da musuluncin ma ɗan ɗari kuma suna ma kawai mutane ne kan shi. Mm. Domin gaba ɗai in ka lura karatunsu gaba ɗai babu hujja ba abin Kur'ani da hadisin kuma suna da mabiya da yawa ni abin da ke tsorata ni mabiyan nan ga nan kuma suna ƙara bin su suna ƙara bacewa mu anya ba cikin matsala muke ba mu da muke Allah ya bamu fahimtar sunna da kuma fahimtar Qur'ani domin abin da Junaid ya a Ghana hmm. kowa ya san cewa ko wurin da Allah yake ce Malam Musa lantara ni ban san ina ya samo hikaya har yake ce akalan ana ganin Allah gashi yanzu ka bayyana cewa shi ma Shehu Ibrahim ya kawo takarda har ya nuna cewa ana ganin Allah anya wa'annan mutanen ba hadafin su batar da jama'an al'umma wani ni na kasa gane har tsoro nake ji idan kuna bayyana wa'annan abubuwan wallahi tsoro nake ji yaya al'umman baya za ta kasance wato gaskiya ne abin da ka faɗi amma kana ji wannan cewa ja'izun akalan ɗin nan na'am wato malama ne suka faɗi wannan amma bai fahimci ma me ma malaman suke nufi ba su ba sun faɗi ba ne cewa ai an ga Allah ko ana ganin Allah ba haka suka ce ba bai fahimci ma kalmar ba ne ka fahimta sai ya je ya karanta irin kasan sabon yankan rake ya ke eh. wai katon ƙauye ya yi agogo lungu-lungu sai ɗaga hannu <laughs> eh na gari na gari na gane eh irin wannan ne sai je ya karanto bai fahimta ba sai yake tunanin wani sabon abu ya kawo wanda jama'a ba su sani ba to a bayanan kuma da ya biyo da shi kan abin sai duk mai hankali mai ilimi ya fahimci cewa bai fahimci ma wannan kalmar ba ta yadda ya ce ai annabi musa wai ya san ana ganin allah kamar yanzu yana cewa kenan annabi musa bai kai ba yana cikin ulul azumi kenan da ai kaga in ka duba suwaye cikin annabawa ulul azumi suka ga Allah ɗin da har ya ce annabi Musa ya san ana ganin Allah idan ba a samu cikin ulul azumi wato su gama gari ne kenan suka ga Allah ɗin to suwaye sannan annabi Musa da ya tambaya Allah ya ce lan tarani shi bai kai ya gan shi ba kenan to kaga wannan duk abu ne wanda in mutum yana da hankali ya san abin da yake ya san cewa junaidu jahilci amma kaga shi kaza wa kaza wai har cewa yake wai ya firgita wahabiyan duniya dole ai ya firgita mu ai ai mu aka taba Allah muna firgita dama dole ya firgita mu wala dole ya firgita mu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dan wa da wa muke magana kuna magana da Abu Islam daga garin Misau Bauchi State. Na Malam Abu Islam muna jin ka ya gida. Alhamdulillah. Ah, Malam muna saurari kuma muna jin duk ainihin duk program da ake dangane da Junaidu. Mm. Na muna ji. ka ɗan samu matsalar network fa to ina ganin in kai ƙara kira ma ɗauka assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am akarmuka Allah barka da wannan lokaci ya wajen ya gida ya ibada Allah alhamdulillah ya iyali ya ibada to alhamdulillah wala akarmuka Allah kawai kira ne ne gaisuwa na yi fatan alheri kuma na yi addu'a Allah ubangiji ya ƙara taimakawa amin jazakumullahu khair jazakumullahu khair amin jazakumullahu khair wato shi kaza kaza irin fitowa yayi wannan to yanzu kai kai kaza wa kaza ma in banda baka da kunya ma kai yanzu duk haska junaidu da aka yi wato firgita mi yayi duk karatun da muka biya masa duk baka ji ba assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya gafarta malam barka da himma barka da aiki Allah ya sa saka maka da alheri Allah ya sa hanyar shiga aljanna ce wannan mutum da jama'a da kake da gaske wannan dubu amin kai ma Allah yi ma haka Allah yi ma haka kai ma sunana Abubakar Abdullahi daga Kaduna na mala Abubakar Abdullahi ka je ka karbi littafin ka mun aika da littattafai fa a Kaduna fa eh na ji an ce kamar an aika malam Asadu Sunna ne ko a ba malam asadu sunna aka aikawa ba to ban dai sani ba to ko malam habibun ya aika malam musa amma wa'anda dai gaskiya ni na aika ni na je na kai su tasha na dora su a mota akwai unguwar hausawa kuma na fito na yi bidiyo nan ina eh, ce duk wanda yake eh, kaduna lokacin lalle na ga bidiyon ka amma ban gama gani ba don ina kan hanyar daɗi ka san shirin ka ko tuki nake gaskiya ina duba shi gaskiya ban fahimci inda aka yi ba lalle na garan da kake wannan shiyar magana da kake to amma na ɗauka ga ji kaman an ci to ba kuma ya daga fata in na shigo ba matsala ko a ba wayanda suka mu na samu to in ba sa wani ma na zo zan dan siya ai ba matsala ai ma in na shigo in na samu anan garma zan siya ba matsala insha Allah to Allah ya saka da alkhairi malam shi wannan wakaza wakaza ai dole ne ya firgitar da mu irin wannan abu da aka ai sama sai ta ruguzo ma irin wannan abu da yake yin wannan magana ai dole mu firgita ai magana ce ta rashin hankali ta jahilci ta hauka dole ne duk wanda ya yake dole ne dole ne ya firgita ai dole ne to su kaga su abu ma bai dame su ba su suna ga ma yayi daidai a ai aqida su ce ai su ai su kaza wa kaza shine ai aqida su ce

bai ma san me yake ba ai ni wallahi wannan sai gashi da malam Iliya sai ta so shi gaba wai ranar da shi da yake zaki immunity miya sai gashi da ta shekul Islam Shekul Islam nace ya sha ya ya ci duka kenan <laughs> eh, kazawa kazawa ai malam wa'annan mutane alaji alaji dan eh, hauka da yake bugu eh in ba yana yin a can gefe za ka ji yana kafa ta ibn miya amma yana yana cewa shekul islam shekul islam ibn miya da ya ji duka ya kai duka kenan kaga ai daga rana ai bai dawo ba ni san ba zai dawo ba ai wallahi da dawo ba Allah ya samu ya salamu jazakumullahu khairan assalamu alaikum afwan alaikum salamatullahi ta'ala guda Allah ya fita malam barka da yau barka da aiki alhamdulillah ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah sunana Al'ami Ismail Hakimi ina kira daga Kaduna To, Malam Al'amin muna jin ka ya gida. Malam Allah saka da alkhairi, Allah ya karba ayyukan alkhairi. Allah ya ƙara ikilasi. Allah ya sa mu dace, amin. To, alhamdulillah, Malam ne ɗan tsokacin da zai yi kaɗan wato kamar yadda kola da baya yi magana. Mm. Abin da yake ba da tsoro a al'umma mu malam. Mm. Kusan zan iya cewa mutane yanzu an gini. a addinin barci ma zai cewa ni a haka nake kallon su mutane ne wanda suka gina a addinin barci. wato yanzu ne in ka kalli irin wa'in mutanen malam kaman kusan ne yanzu ne ina gani ba san ma me ake nufi da taushidi ba ah, idan za ka kalli suna yayin program nasu na su na addini to irin yawan su da jama'an da suke wannan wurin hmm. abin sai ya bani tsoro ya bani mamaki yanzu duk irin waɗannan mutanen mana da su a Najeriya a ce suna kan hanya na kuskure na bata irin wannan hmm. tauhidi ma ba su sani ba domin duk wanda ya san tauhidi ba za ka same shi a irin wannan usuli din ba gaskiya ne ba bani tsoro malam shi yasa kullum nake jinjina maka malam alamin nake maka addu'a nake maka fata alkhairi malam alamin ka san sunnar Allah shi ne duk inda ka ga mutane da yawa ko mafi yawa to akan bata suke saboda jama'a ba sa son gaskiya kuma yadda ka san kamar ka ce shortcut suke so kuma ɗariƙan nan ita ce ta zo da shortcut kowa baya son wahala ba za ka tashi kai ibada ba ka nemi aljanna da ƙarfinka da kuɗinka da jikinka da menene ɗinka wa'yancan kawai sai su zo su ce ai sun baka aljannar to ka san jama'a da san banza garabasa eh yawa akwai son garabasa to za ka ga galiban abubuwan da wa'yancin suke koyarwa ai garabasan ne kiɗa da rawa da haɗa mata da maza da iskanci da wani abin kuma ka san cewa innan nafsa la'ammaratun bisu eh haka Allah ya ce to shi yasa dole ka gani mafiya yawa suna bin wa'ancan mutanen kawai sai dai addu'a muna ta karatu ana ta karantarwa haka ana ganewa wallahi ana ganewa saboda wa'ansu har ga Allah a zatansu haka Allah yake so sun zaci hanyar ilimi wallahi ana ganewa gaskiya malam wannan wato ne wato abubuwan da karantarwa kamalan wato ni da yake kusan zan iya cewa abun ni dan gida ne hmm. dan babu wani babu wani abu na ni wanda ban san shi babu shi ban san wato abin da suke amfana da shi malam kuɗin da yake generate musu har da Allah kasuwanci suke da shi hmm. gaskiya ne kaga wannan dan guje-gujen kasan su su ne gaskiya ne dan dube-duben su su ne wannan kuɗin da yake generating wasu shi ke sa ba za su iya bari ba Wa shi sa saboda suna samun kuɗi sai na shi za zaka ga suna gaba suna ƙiyayya da ahli sunna saboda ahli sunna su kuma nuna wa al'umma suke kasance kowa ka kama Allah babu wani sato da zai yi ma wani abu ko ya janyo ma wani amfani kana da iyaye je ka kai musu hidima ka nemi albarka ta wannan abu wani bu zai zo ya ce zai yi ma wani abu na amfana cikin rayuwarka ba to abin da yasa suka tsana ahli sunna kenan saboda suna wayar da al'umma kuma zaka ga duk inda ahli sunna suke ba dai ahli sunna ya zo ya ce wai kai ka zo ka gina shi ka kawo masa hadaya ko ka ka a'a ko ka bada kuɗi ya ma addu'a a'a sai dai ce gashi i aikin Allah shi yasa zaka ga hatta irin abubuwa na ci gaba basu da su ai ɗariƙa ce a farkon wannan ƙasar ai amma yanzu abubuwa na ci gaba da aka samu wanda kuɗi ne ke amfani gurin samar da wannan abin ai ba su da shi ka duba ka ga yanzu ahli sunna suna da gidan tv suna da kaza suna da makarantu da ahli sunna suka gina wanda kwasu kawo gaskiya ne duk irin wani abu na ci gaban addini hidima eh su kuma sai dai a bude asusu ayi hidima ma shehi yanzu in ka duba yanzu da ake ta cewa kaza shehi ɗahir bauchi shehi ɗahir bauchi wace jami'a yake da ita wace ya yi kuma yana samun kuɗin ya jima kuma ana bashi malam duk sati ni na san waɗanda duk sati idan aka haɗa za a iya haɗa motoci angwani angwani a je gaisuwa a wurin shi idan kaga kuɗin da ake tara wani wuri ni shaida ne fa ba wai je kana yi ka bane dan irin wannan abubuwan malam na kadi na kan je na kan zauna ciki na kan yi fira akan zauna da ni alhaji al'amin da Allah ne ne. wannan abin da ake samu wallahi ya ci a ce an gina jami'a ta musulunci a koyar da al'umma a daina bautar da su to amma galiban in kaɗa wannan ɗin ɗariƙa shi ne, da manyan motoci kawai za ku yi musu bauta ne ku yi wa 'ya'yansu bauta ku kawai kun ƙare a muridai a muridai kawai kuka ƙare to kaga sunna ai ba wannan yanzu ka kaga shehu mai kidan kwarya na nan Kaduna eh muna tare da yan uwansu muna na san shi duk angonin da ya zauna tun yana barnawa dalilin da sa a kore shi daga barnawa da duk irin nan wuraren shehu mai kidan kwarya duk ba wanda ba san muna tare da yan uwan shi na jini duka muna tare da su a lokacin da suke ke maulidin shi na kwana da sauransu a wannan lokacin mukan je wannan abubuwan na yi na shiga cikin su mana zan iya maka awa sama da ni ban san iya awoyin da zan gaya maka in fara karanto maka illa da masifa da batan da wa'ina mutane suka sa al'umma wallahi malam bana da iya lokacin da zan iya bada akan wannan abu saboda na shiga ina ciki na kwanci menene kuma ana na shiga cikin su na musu illa na kwanci duk abin da suke ciki na san asirin su kaga yanzu ai ba wanda kai yi ma ƙarya ba wanda ya isa zo ya ma ƙarya Allah ya shirye su Allah ya sa mu dace Allah alamin amin ya Allah amin ya Allah Allah saka lakari Allah karba ayyukan ibada amin amin Allah shirya mu da Allah shirya mu Allah shirya amin Allah ya shirye su shi yasa da haka mimi mu tashi shi Ali kaza wa kaza sabon mahaukaci Ali kaza wa kaza eh, kai ga ka mahaukaci ga ka jahili Ali kaza wa kaza kenan wai Junaidu ya firgita <laughs> wai wa a biyan duniya ni wallahi alaka kaza wa za ko ni wata magana kana ji wallahi za ka ji abin da ya sa ba ma kula ka wallahi kawai muna ganin cewa jama'a jama'a za su yi saurin gane kai mahaukaci ne wallahi shi yasa ka ji ba ma kula ka kawai abin da yasa ka ga ba ma kula ka kenan mun ga jama'a za su yi saurin gane kai mahaukaci ne don yadda kake kai kai kaɗai kana yi kana dariya kya kya kya kya haka wallahi dukkanin wanda yake da hankali ya san kanka ya kau ya kwance wallahi to shi yasa kuma ga ka jahili assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum malam wa alaikum salam malai na wuni ko kwana ya gida wa malam bashir ne ko eh malam ya gida ya ibada alhamdulillah malam ya kwana biyu sa to wala to wala alhamdulillah ya wajen na. alhamdulillah ya kokari malam alhamdulillah wala Allah ya saka maka da mafificin alkhairi Allah ya kara wa rayuwarka albarka malam kuma Allah ya saka mu tare da kai kuma muna kan karuwa da kai malam masha Allah masha Allah Allah ya sa mu Allah karba mana Allah ya tsare gabanka da bayan ka malam kai ma Allah ya ma fiye da malam Allah ya ma fiye da haka Allah ya shaga. wallahi malam na yi kwana biyu ban kira ka ba ga mutuci ne na kira an gaishe ka kawai malam ƙara jingina maka gaskiya ne malam mutuci gaskiya ne sannan gaskiya malam muna karuwa sosai sosai mun karu kuma muna kan karuwa masha Allah ku ce mana addu'a Allah ya karba mana amin malam malam Allah ya tsare ka Allah ya tsare maka imanin ka malam Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya muku haka amma na gode kawai in gaishe ka eh, Allah ya saka da alkhairi amin na gode na gode eh, wannan dan uwa ne matuƙa dan uwa fa layi daga cikin masoya mabiya eh, gamcocho gaskiya ya kwana bi bai kira ba ya kwana bi bai kira ba gaskiya ne wallahi ga alhaji umar nan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am. Sheikh Haji Malam Alkanawi, Allah kiyaye muna kai. Haji Umar kai ma Allah kiyaye ka, Allah ya shiga ka, ya faranta ma duniya da lafiya. Amin jazakumullahu khairan. Wallahi Sheikh ina ga duk duniya ba inda ake program nake kira in ban da kai. Masha Allah, masha Allah. Jazakumullahu Wallahi kuma alhamdulillah kana fayyace muna, kana fidda muna, kana ya zan ce kana fede muna harbin har bindi wallahi kayan da kake wayar da mu har yanzu muka saya da yan tijjaniya karatun da kake karatar da mu wallahi muna kari muna kai su bango masha Allah masha Allah Allah ya sa kuma su gane ba abin da zamu muku sai dai mu muku addu'a Allah ya saka da alkhairi eh Ahmed zinatul fata ilmu zinatul fata da sauran ire-iren ku da kuke kare sunna kamar yadda malam Jafar ya ce masha Allah bid'a sai ta kai karshe insha Allah kuma sai kun kai muna su sauran in Allah ya yarda sun yi Allah ya gafarta musu Allah ya askaka kabarin su kuma da kuke zuwa Allah ya kara muku aski da ilimi amin Alhaji Umar amin kai ma Allah ya shiga lamarin Allah ya kara muku karfin ilimi Allah ya kula da kai basira da yadda kuke kuke kure su kuke kai su bango jazakumullahu khairan ahsanallahu ilaikum wallahi barakallahu fiki jazakallahu khairan kira ne kawai nuna ma farin ciki na da yadda kake karantarwa da yadda kuke fada da bid'a da kai da malam Anis da sauran ire-iren ku Allah saka musu da alheri amin amin Allah ya mana haka Allah ya kara ilimi na ku amin amin Alhaji Umar to akwai ƴan uwa waɗanda suke ta kira eh, akwai akwai malam abu muhammad asalafi naga kana ta kira ban sani ba ko shiri kai kira za in sa ka a kan layi in ka gama bayanin ka sai a ci gaba da ɗaukan mutane assalamu alaikum alaikum assalamu rahmatullah shi ma da alkalawi a kar makallawo ka yi kira ne shiri eh na kira shiri ne yanzu na hau na ga kana shiri eh, eh wallahi akwai wani mahaukaci kai <laughs> nan mutanen Allah ya shirye su da yawa kuma za ka yi magana a kan sani ma shine ja hankali na na kira yanayin topic da ka saka a eh na dai dan shafi kansa ne eh kaza wa eh, na gane to ai malal kana shi wannan ai abubuwa guda biyu ne ya hada mm dame dame malam ga malam ga hauka wallahi ga kuma duhun jahilci gaskiya ne abin da nace kenan nima wallahi haka ne ai sai muke da shi ni da shi duka cikin state ɗaya muke da shi ai a farkon lamari eh. da ya fara tasowa ah, na fara masa raddoji to sai hmm. na zo na fahimci waɗannan cututtuka guda biyu suna damun shi abu na farko ga duhun jahi. Eh. malam a fatiha kawai wallahi malam na taɓa masa gyara guda goma sha biyu zuwa sama a cikin fatiha kawai karatu fatiha kawai ba fassara ba karatu kawai inna lillahi wai har zawiya ce da shi fa alhaji alin tantirin ya eh wato wannan zawiya din fihi ma fihi to okay okay okay ah fihi ma fihi hmm. wannan masallacin da kake gani yana hauka malam kudade ya kashe na fitar hankali hmm. kafin nan wannan masallacin aka damka masa shi na fahimta wato siyayi da kudinsa daman zancen karatu babu babu gaskiya malam akwai abubuwa a ƙasa da yawa to lokacin da ya fito yana wannan haura giyar din to wallahi malami abun ya faranta mini rai ne kwarai da gaske sai na fahimci wato alhamdulillah lallai abubuwan da muke yi na da'awa musamman ni a nan jihar Adama abubuwan da nake mm. babu wani wanda zai iya warware su a ilmance sai dai ɗariƙa ainihin ta wannan ah, na gane na gane na gane to sai ya zamanto Ah, akwai waɗansu hauragiya waɗanda ya zo ya yi ah, na ɗauki waɗansu ayoyi na gyaggyara masa to alhamdulillah waɗansu ɗin ya iya ɗaukan gyaran waɗansu ɗin kuma gyaran ya kasa ɗaukansa. Hmm, na gane. to har ya zama an kai marhalar da ayan ƙur'ani bai iya karanta ta belle maganar larabci larabci kan daman zero yake. inna lillahi to bai salli littafan sunna ba to sannan kuma da ka je yana magana kai zaka san wannan gaskiya yana da matsala a kwakwalwarsa saboda <laughs> yana magana shi a kankin kansa ya san wannan maganan za ta daure shi hmm. gaskiya ne to sai ya zamanto gaskiya eh, nake fahimtar cewa wato mabiya hatta daga cikin ɗarikan ɗin hmm. su a kankin kansu sun gamsu da cewa lallai wannan ba mutum bane wanda za a dogara da shi ta fiska a ce shine zai karantar da al'umma ko shine zai ba ma ɗin kariya to amma me yasa ainihin yan ɗariƙan kake gani suna yawo da ainihin kilif na bidiyonsa ko wani abu makamancin haka hmm. wato gobara ce ta kama ɗariƙa a lokacin da gobara ta kama kuma kasan ruwan kashe gobara ba sai mai kyau ba gaskiya ne kowanne ɗiba ake yawwa to kowanne ɗiba ake kawai to musamman na din jihar adamawa shekarun baya akwai manya-manyan shehunan ɗarika eh. waɗanda suke eh. a zo a gani ne to amma a yau yanzu sun mm. Mm. babu wani mai faɗa babu wani wanda eh. yake da wato karatun da zai iya wato fitowa ya yi tahririn abubuwan da ake fitowa da shi mm. wanda wannan ɗarika take kunshe shi na kafirci suna ce suna gani an kai wani matakin da haka za a fito a bayyana wa mutane matar da suke a kanta da hmm. damfarar da suke yi wa al'umma babu abin da za su iya yi sai su ja baki su shiru domin haka ko shi ne domin asiri a gare su. Na gane, na gane. Wani gaskiya tun da na fahimci waɗannan cututtuka guda biyu suna damun shi na jefa masa tahaddiyat na mukabala miraran wa tikraran. Ai ba zai yadda ba. Ai ba zai yadda ba. Yaransa sun kira ne wadansu sun kira ne suna zagi na ga karfe ne dare wala abu wani wanda ya kira ne tsabakin tsabakin allurar ta kai wala mana karfe ɗayan dare abu wanda ya taɓa kira na ya ɗuɗɗura min zagi kawai ya kashe wani. <laughs> Inna lillahi wa inna Na ce to alhamdulillah amma mu har kullum ni dai a nan jihar Adamawa ina shelantawa duk lokacin da ya zama ɗarika kariya to ina shi yadda in zauna da shi a ko a ina yake. Amin gaskiya ba lallai su iya ba. Amin amin amin wallahi ba lallai su iya ba sai dai ka yi ka gama wallahi amma dai ba za su iya ba. Na ji an ce ko gonin ba a ji. Ta gaza haihuwar ɗan nan ba ta kariya ko sai na rakaza wajen karantar da wato al'umma hatsarin su. Hmm. Menene tsarika da gino da shi? Wannan shi ya fi gaskiya. Menene da aka yawwa ko shi ne abin da na ba. Wannan shi ne abin da wato ainihin na ɗoro a kansa zuwa ga lokacin da ainihin za a samu wani wanda zai ainihin iya fitowa. Gaskiya ba lalle a samu ba, don irin wannan da ya mahaukatan da ya ba su iya ba. Irin su kaza wa kaza ga hauka ga jayici wala ba su iya ba. sai dai su zo su yi zage-zage ina ko su iya yanzu a nan kusa da inda nake akwai waɗansu yara suna jingina kansu zuwa ga ɗariƙar yan gombe ne amma hmm. baka da dan gombe ne ki jahili ne mala a tiktok in in zo yana shi in dai komai ma ma za a yi blogin nawa <laughs> a to ai ya san kai kenan ya san kai ne da yake abubuwa a tiktok zaka zaka zaci kai zaka zaci kawai kamar ma ɗariƙa ma ba kamar shi amma gani ana ku kusa da shi ba kusa da kusa muke daga local government na wasu ina <laughs> Allah ya samu da ka amma yanzu ina gaya maka akwai silsilar da ɗauka da darasi akan ɗarikar tijjaniya yau din nan nayi darasi na casa'in da uku amma har yanzu ba wanda ya raddin ɗaya ɗaya daga cikin silsiloli da nake yi kenan yau nayi casa'in da uku amma babu wani wanda ya tare amma haka ba gansu suna ta iyo a social media ga wani ɗan juma yana zagi na ce ubanka ma jahili jahili ne tsinan ne ɗan wiwi albadawi na fi ma mu aka muka lawo <laughs> na yafe masa malam <laughs> eh na yafe masa abin da muke fada ma da alkanawi eh wato waɗannan mutane muna kiran su ne zuwa ga abin da yake shine shirya gaskiya ne saboda mu ma wannan abubuwan da suke a kan sanar da riga da kaza da kaza da yawancin mu da mun dandana gaskiya ne mu ba mu yi wa kanmu kaidin cewa wato ainihin ba za mu tattauna da komai ko kuma a'a a zo ga abin da muke ganin ba daidai ba ne mu tattauna mu da kuma gano ina da gaskiyar take mm, gaskiya ne ko shi ne mu abin da muke zuwa gare shi Allah ubangiji ya saka da alkhairi amin amma ko shakka ba kowa ya kamata yi wa kan shi fada abin da yake ba zai iya amsa waɗannan tambayoyin a kansa ba kuma yana kan shi a gaban dan adam to ya sani fa ba zai iya amsa wannan tambayan a gaban ubangiji ba kuma Allah zai tambaye shi gaskiya ne yi wa kan shi fada tun kafin lokacin da Allah zai tambaye shi idan tambayoyin kana gudun su don haka kake gudun tattaunawa da shi hmm. to in kana da hankali tambayoyin ubangiji ya fi cancanta ka guda gaskiya ne wannan kawai

akwai bayan Allah ka samu wanda muka gayyace su ya ce ni masoyinka ne daga nan eh, san birni ina roƙon Allah ya yi jagora mana alkanawi kai ma Allah ya ma jagora wallahi malama ga wani malamin yana kirana amma ku ɗan yi hakuri saboda lokacin sallah ya kusa kuma ina da baƙo daman na zo ɗan wucewa ne na ce tsayin ɗan haska wannan kaza wa kaza ɗin to yan uwa akwai lamarin siyan fili da muke tattaunawa a nan wanda mun nuna muku filayen da muka siya mun sai filaye guda hudu da takaddun duk mun nuna muku a nan wanda mun samu wa'insu bayan Allah da suke gina masallaci da makaranta mun kai su wannan waje kuma sun gani suka ba da shawara cewa ya kamata a ce an ƙara filaye akan wa'annan guda hudun nan da aka siya saboda a samu gurin da za a yi babban masallaci na juma'a da gurin wankin gawa na maza da na mata da kuma islamiyya tafiz ɗin alkur'ani musamman a samu ajujuwa goma yadda suka yi bayani kenan ajujuwa goma da kuma maskan mazauna kenan na su ɗalibai sun ba da wannan shawara to muka ce ba matsala insha Allahu za mu zo mu wa waɗannan al'umar da suka tattara aka sai wannan filaye guda hudu kare musu bayani kuma na san cikin ikon Allah akwai masu kishin addini masu son taimakon addini waɗanda suke da ɗamarar taimakawa duk lokacin da aka bukata suke son ci gaban sunna irin wayannan abubuwan da muke yan uwa ya kamata mu ringa tunanin in mun tafi mun koma zuwa ga Allah wa muka gina wa muka samar ya dora daga inda muka tsaya kuma hakan ba zai yiwu mu samar da waɗanda za su ɗora inda muka tsaya ba sai mun yi guri na karantarwa wanda za mu yi takwini mu kawwana ɗalibai mu ba su karatu su ci su ƙoshi mu koro su cikin jama'a su ta da'awa ta haka ne ake gane sunnar gashi zan nuna mana yadda muka yi da su bayan Allah ɗin da suke irin wannan gini yanzu abin ya zo mana sauki a maimakon mu siya kuma mu gina yanzu kawai siya zami siyan filayen nan kawai zami yanzu gini wa'annan insha Allahu za su yi mana da aka yan uwa mu dage mai taro mai sisi kafin a zo a fara gini a ce mun mallaki filaye wallahi yanda yake faɗi alal akal mu ƙara filaye guda takwas alal akal abin da yake faɗi yace saboda ayi babban gini gashi zan nuna mana shi ku gani amin insha Allah shekana farko dai muna yi wa Allah godiya maka shiga sarki sannan kuma muna muku godiya akan kokarin da kuke yi kuna wata gasa da kuma ana ana ana kokari a ga an gina addinin musulunci a ƙasar mu ta haihuwa Allah Allah Allah Allah saka muku da da alkhairi wannan kokarin da kuke wannan damar da Allah ya ba ku kuke amfani da ita shi ne ita ma mu ma damar da Allah ya bamu muke muke son mai amfani da ita alhamdulillah mun gina wannan a gurare da yawa daban-daban amma yanzu tun da gaskiya mun juyo kawai al sunna yan mu muke yi wa aiki to ba ma son ba ma san mu zo aiki mu zo mu yi misali kamar karamin aiki mun san ayi babban masallaci a Allah akalla 20 by by 15 girman iya ƙwarya masallacin kawai ba magana haraba ba magana wani akalla musu a samu kamar ajujuwa kamar kuda goma wannan ƙasar ba ce ba ka gane ko za mu samu bandakuna kamar goda goma sha biyu ka gane ko to ga kuma yin kidan liman ka gane sannan kuma akwai wani sabon sabon tsari shi ma kuma akwai kuma shi kuma wajen wankin gawa na mata da na maza kaga kaga duk wannan misali in ka samo aiki ka zo ka ce kuma kana son ka yi wa ka yi wa yan wanka aiki ya zama so cewar kasar ba za ta iya yi ba kasan bai da girma dole dole abin da yake a ninka dole iya eh, daidai shi za ka yi haka ne yawwa sannan kuma sannan kuma wannan location din na wannan waje location din bai kyau ne saboda gaskiya bakin titi ne haka ne tun da bakin titi yake waje irin wannan eh, yani zai zama to salih jiddan eh, yani بناء بناء مركز اسلامي مثل هذا shine isa muka ba ta shawarar cewar idan akwai dama da zai yi ashe mun dan ƙara wasu wasu filayen hmm. yadda yadda insha Allah aiki yana zuwa insha Allah ba za mu sha ba za mu ba za mu idan aiki ya zo makoci ya ga cewar kana yin aiki kana buƙatar ka sai wannan daga maka kusa zai daga maka kusa zai gaskiya gaskiya daga maka saboda saboda ya san cewar kana buƙata hmm. eh, amma idan a yanzu ne to abin ta sauki ko da zai daga ba wani wani misali wanda yake wanda yake yani ta'adda ba fa ف... فيعني من باب فقط الصوره والمتابعه يعني نرجو منكم ان يسر الله عز وجل ونسال الله ان يمكنكم ويوفقكم لما احبه ويرضى ان شاء الله حتى ان شاء الله نتمكن ونشتري هذه يعني نشتري مزيدا من ايش الاراضي حتى ان شاء الله حتى تكون ايش ان شاء الله سببا ل آه، يعني الخراج يعني الكثير التي ان شاء الله سوف تاتي لهذا المشروع وجزاك الله خير بارك الله فيكم وجزاكم الله عليكم وياكم وياكم نعم Eh, eh, ah, yanzu abin ke gabanmu yanzu kana ji hmm. shine kaka za a yi mu ƙara filayen nan yanzu shi ke ai gaban mu kaga filin kaga shi eh, daga nan ne kaga daga wancan wajen na ai na gani za a je to kaga yanzu akwai hudu a gefensa wallahi yanda yake faɗi cewa in dai da san samu ne mu kawai mu siya aiki mu ne so to kaga in Allah ya taimake mu kaga daga nan zuwa can kuma farko can hmm. kuma layi ne na can nan ma layi ne nan nan ma bayan layi ne to in Allah ya taimake mu kana ji muka sai guda hudu can kaga alal akal mu samu miliyan takwas na siyan wancan hmm. kaga nan ma yace idan Allah ya taimaka maka ƙara a nan hudu nan ma kaga shi ma miliyan takwas ya ce za su so mana aiki gurin wanke gawa na maza da na mata sa'annan kuma masallaci da wajen kwanan ɗalibai da kuma gurin da ɗalibai za su yi karatu alalakal a samu ajujuwa goma da gidan liman komai da komai ya ce iyaka filayenmu iyaka aikin da za su yi mana to kaga abin da ya kama wannan shine wato gurin da muka siya yan uwa yadda kuka gani shine gurin da muka siya mun sai filaye guda hudu Allah ya saka wani baban Allah da alkhairi daga Legas shi ya kira na ya turo da miliyan hudu da rabi sa'annan wani bawan Allah shi ma ya sa wajen miliyan uku da wani abu shi ma haka da kuma sauran kuɗaɗe da muke tarawa su ne muka yi amfani da su muka sai wa'yannan filaye guda hudu wanda a yanzu haka cikin account muna da wa'yansu kuɗaɗen amma muna so ne yan uwa waɗanda suke kishin addini suke so su wa kansu sadaka jariya don su amfana gobe alkiyama rayuwar ba ta da tabbas yau kake da rai sai dai abin da kai gobe ka mutu abin da kai na alkhairi shike bin ka cikin kabari ni da nake da rai mene wa addini kai da kake da rai mai kai addini shi da yake da rai mai wa addininsa wannan shine sadaka jariya ka mutu har ranar alkiyama kana amfana da wannan aiki na alkhairi wannan shine rayuwa rayuwa ta farin ciki rayuwa ta jin daɗi gobe alkiyama rayuwa wanda za ka sa ka ɗauka gobe alkiyama kuma in kai sala na assasa alkhairi aka karantar da al'umma ake sallah a waje kamar kai ne kake sallan duk da baka da rai shi yasa yanzu yan uwa muna da buƙatar siyan filayen nan na gefe guda hudu wanda kudin su shine mu samu miliyan takwas miliyan takwas yanda yake faɗi bayan su kuma ga wa'insu su ma na gefe na baya kai na bayan wannan fili su ma yace saboda aka ka samu a yi babban aiki a yi katon masallaci na juma'a wanda kaga siyan filin bai kai aikin kashe kuɗi ba aikin shine mafi tsada aikin shine mafi wahala siyan filin mai sauƙi ne to kaga inda har muka samu waɗanda za su yi mana aiki mu siyan fili zami ai yan uwa bai kamata mi ƙasa a gwiwa ba mu yi don mu amfanar da kanmu da abin da muka yi gobe alkiyama shi yasa alal akal ga account number nan ga gashi 0032184451 zaka ga an sa Rabi'u Sani Unity Bank Rabi'u Sani Unity Bank kuma mu gode wa Allah yanda ne bayani e, markazu tauhid da mu muka fara gini muka fara gini har ya kai linta zubawa kawai zami ga kuma gidan neman mun tayar shi ma har ya wuce linta kawai za mu ɗora dakin ne muka samu wani bawan Allah da zai ƙarasa to kaga sai kuma Allah ya bullo mana da wannan unguwar suka zo suka same mu suka yi mana bayanin cewa ga unguwa suna ciki in za su yi sallah sai sun fita can wani zubin wa'insu ba su da keke ba su da mota a ƙasa suke takawa da haka da Allah mu zo mu ga wannan nan unguwar mu yi kokarin yi musu masallaci da makaranta yaran su su taso cikin ilimi suna kishin abin amma babu yanayi wanda cikin ikon Allah muka je gashi dai a nan unguwar dai abin da muka samu mun sai fili kuma mun yi faɗi in tashi na samun waɗanda za su yi wannan gini gashi yanzu kawai filaye suka rage mu ƙara da haka da Allah dukkanin wanda ya ji wannan sakon nawa ko yake neman ƙarin bayani yana so a kai shi wajen ya gani ko a haɗa shi da dillalan wajen ya siya a wajen su kawai mu ya ba mu fili a aiki dukkanin wata hanya da yake ganin zai yi ga ba ta zan faɗi Allah kuma ya bada ikon taimakawa 070 68 68 98 88 zan ƙara maimaita 07068689888 wannan ita ce nomba ta ta whatsapp amma ake samu na ta whatsapp in kai mun voice haka insha Allah umma kai ka wajen ne a yi a haɗa ka da masu siyarwa ka gani ka siya mu dai kawai abin da muke so filaye in kuma a'a wani abu za ka sa kai ma ko kaɗan ko mai yawa don ne ka yi tarayya cikin wannan ladan cikin assasa wannan katafaren alkhairi to wannan shi ma haka in Allah ya hore ma kana da dama ga account number na eh, yan uwa wannan shi za mu wa addinin ma Allah ya ba da ikon taimakawa kun gani dai yanzu filayen da muke nema alal aqal bayan wancan miliyan takwas guda hudu kenan duk guda ɗaya miliyan biyu ne kuma gurin dab yake da titi duk guda ɗaya miliyan biyu guda hudu miliyan takwas na gefe kenan sannan ga na baya su ma miliyan takwas alal akalla a ƙara aikata faran aiki Allah ibada ikon taimaka na nake ta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh